لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة مسلمين ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira innahu waliyu zalika wal qadiru alai a yau da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu tashi a aya ta goma sha tara suratul insan bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا نعم Ah, alhamdulillahi ci gaba ne yau da izinin Allah subhanahu ta'ala game da ni'imomin da Allah ya ƙididdigo mana a wannan sura mai albarka ni'imomi da gatan da zai yi wa 'yan aljanna mumunai wanda suka masa ɗa'a da biyayya bayan ajiya mun ji irin ayyukan da mumunan nan suka yi wajen cika alkawari da ciyarwa domin yardan Allah subhanahu wa ta'ala sun yi da manufan Allah ya kare su daga sharrin wata rana mai zuwa ita ce ranar alkiyama da kuma irin abin sha da ‘ya'yan itace da abinci da Allah maɗaukakin sarki ya tanada musu sai ya ce waya tufu alaihim wildanun za ka ga ƙananan yara a cikin aljanna wato suna ta hidima wa ‘yan aljanna su waɗannan yaran da Allah ya halitta masu ƙananan shekaru ne yanda dai za ka ga yaro ka aike shi ba manya-manyan mutane ba na a'a yara ne ƙanana sannan mukhalladuna dawwamammu ne a cikin aljanna Allah ya halice su purposely domin su rika savin 'yan aljanna Allah ya halice su ne da manufan su rika yi wa 'yan aljanna hidima sannan yadda kake a nan duniya kana sha'awan ka ga yaro kana sha'awa ka ga kana zaune yara suna zagaye da kai sai Allah ya halicci kananan yara amma yara ne masu maka hijima sosai duk inda ka je duk inda ka zauna ya ƙufu alaihim wildanun mukhalladun suna bin ka da ababen sha daban-daban daban da buta ne a'a na zubati ne a'a da buta na abin sha ne da tire ne da nama da duk wani abin da kake sha'awa da 'ya'yan itace idza ra'aitahum idan ka ga waɗannan yaran yanda suka bazama kawai a cikin aljanna hasibtahum kai ka ɗauka lu'ulu'an mansura wato wani lu'ulu'u ne aka watsa a akan glass yanda ka hangi taurari a baji a sama suna ta kyalli suna ta sheƙi haka idan ka kalli aljannan ga yaran nan yanda suka bazama suka watsu a cikin aljanna su yi nan su yi nan su yi nan za ka ɗauka lu'ulu'u ne pearls pearls su ne aka wato bi ma'ana yanda za a je lu'ulu'u da diamond akan glass sannan a haska glass ɗin da wuta yanda diamond ɗin yake sheƙi ke ɗauke maka ido haka za ka ga yaran nan suke kyalli Allah ya ce wa idara aita kai ɗan aljannan da aka sa ka a aljannan wa idara aita idan ka shiga aljannan farkon shiganka aljannan to za ka zamanto wani irin ba ƙauye ne ma mala ba ka taɓa ganin ni'ima ba ne ba ka taɓa ganin irin abin da ke aljanna ba ne kamar yadda za a shigar da mutum gidan wani babban mutum mai hali idan aka shiga da kai wato falon shi sai ga kana kallon nan kana kallon nan ka ɗaga nan ka kalli nan ka ɗan jinjina kujeran ka yadda take ka ce ai leda abin nan ne ka ce ka amma waɗannan wallahi to wannan ko menene oho to shine Allah ce kai ma in ka shiga aljanna tunda akwai mala ainun ra'at ko abinda ido bai taba gani ba tunda aka halicce shi wala udhunun sami'at kunne bai taba jin labarin irin abinda aka tanada maka ba sannan wala khatara ala bashar wato tunani ka hararo ma ta san zuciya da tunanin mutum shine ke tunano abinda ma babu shi ya ce is possible ma kawai akwai shi to bai taba eh, ah, tunano irin abinda ke aljanna ba wala tadri nafsun ma ukhfiya laha min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun babu ran da ya san abinda Allah ya tanada masa aljanna ya ɓoye masa aljanna sakamakon aikin da yayi to Allah ya ce wa idza ra'aita zaka ga mutu idan ya shiga aljanna sai ya daga ido ya kalli nan in ya shiga ya kalli nan ya kalli nan ya kalli nan thumma ra'aita sannan ya daga yayi ta kallo yayi ta kallo ya taba wannan ya jinjina wannan ya kalli nan kai sai ya ce duk wannan abun nawa ne kai babu shakka ni kan ina cikin na'iman wa mulkan kabira ina cikin ni'ima da mulki mai girman gaske wato za ka sallalle Allah ya maka ni'ima ka ga wai duk abin da aka tara da aljanna nan naka ne to za ka sallalle kai ma a rana ashe wani mai mulki ne mai mulkin ma mai girman gaske wanda ya fi duniya domin ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mafi karancin mafi karancin dan aljanna a cikin aljanna shine wanda za a ce ya tuna iya abin da yake so a duniyan nan iya mulkin mai mulki na duniyan ya tuna duk abin da yake so ya faɗa ya tuna kaza ya ce Allah ina so kaza Allah ce na baka goma wannan din ya tuna wannan ya tuna na a ce Allah na baka ya Allah ya ce na baka kwatankwacin wannan sau goma ya tuna wannan ya tuna duk abin da ya tuna ya hararo sai Allah ce na baka kwatankwacin shi goma Allah ce aliyahum yan aljanna mun faɗi abin sha mun faɗi abinci yanzu kuma bari mu ji irin tufafin yan aljanna Allah ce aliyahum sama da jikinsu kuma akwai siyabun waɗansu irin tufafi kala biyu ne akwai na sundusin khudrin akwai na sundus wato sundus tuface wanda aka saƙa ta da zaren gol da zaren zinari amma zare mai kauri zare mai kauri shine ake sawa a ta sama sannan wa istabrak akwai kuma wanda yake ciki irin dan t-shirt din na riga mai dan laushi-laushi din nan wanda ake sawa a jiki kaman singlet kaman yar t-shirt haka ko fanila zaka ga shi kuma shi ma an saƙa shi da zaren zinari ne amma mai mai siririn zare shine wanda za a sa a ciki wanda zai taɓa fatan jikin mutum shi kuma babban wanda za a ɗora a kai kamar a ce irin su coat irin su kaftani irin su menene su ne ake kiran shi sundus shi kuma an saƙa shi da zare ne mai ƙauri ka san riga da kake sa ta can ciki ta bambanta da wanda kake ɗorawa a sama ta sama ta fi kauri ta cikin ta fi laushi to wanda take ta saman mai kaurin ita ce sundus zarenta na zinari ne mai kaurin gaske aka saƙa da shi sannan kuma na cikin shi ne istabrak shi kuma an saƙa shi da zare ne sirara masu laushi amma dukkansu da zinari ne aka da abin nan da da zinari ne aka saƙa su kuma dukkansu hudurun koraye ne tufafin aljanna koraye ne shar domin a kala koren abu ya fi attractive koren abu ya fi jawo hankali sannan wa hullu za a musu ado da asawira da waɗansu irin uh, bangles a warwaro su ne asawira za a musu ado da wato warwaro min fiddatin na azurfa a sa musu anan kaga namiji dai haramun ya sa anan duniya warwaro kayan mata ne amma aljanna za a sa mutum a sa masa a hannaye a sa masa a kafa kuma dukkansu na zinari da azurfa bayan wannan wasaqahum rabbuhum sharaban tahuran ubangijinsu zai shayar da su da wani wata irin giya wani irin abin sha abin shan tahuran tsabtatacce ne tsarkakakke ne wanda babu wari babu dauda baya bugar da hankali ta ga mutum yana maye yana furta waɗansu maganganu a'a in ka sha wannan duk wanda ya sha wannan a cikin aljanna la yasma'una fiha lagwan Walakin zaban ba za ka ji yashashiyar magana irin ta yan giyan duniya ba Ɗan giya ƙarshen shi wai ya sha abin daɗi zai sha ya kwankwada yana haska ya fi kowa shan mai tsadan amma sai ya zo ya zagi uwar shi to abin sha bai yi ba bai yi ba sai ya zagi uban shi ya mari matan shi ce ya sake ta goma ma kawai ta je ya ce ɗan shi ya tattara kayan shi ya bar nan gidan ya fada kwata sai an daga an kai gida ya yi fitsari a jiki ya yi ta maganganu ya yi ta ashar hmm? in ban da giyan duniya in ban da giyan duniya wace giya ne za ka sha Allah ya ce kar ma ka kusanci sallah wala taqrabu salata wa antum sukara hatta alamu ma ta taqulun sai giyan duniya amma a can ta aljanna Allah ce sharaban tahuran waye ya tanada maka ita Allah waye zai shayar da kai wannan giyar Allah ina fata an gane ko to in kana son ka zamanto cikakken mashayi ka bari ka shiga aljanna ka rabu da ta duniya ka je can ka yi tasha ne kawai ina fata an gane idan aka sha in aka yi ado da kayan aka ci aka sha aka zo aka zauna a aljannan sai Allah ce inna hadha kana lakum jaza'an Allah ce wannan abin da na baku din nan sakamako ne na irin ayyukan da kuka yi a duniya sannan wa kana sa'ayukum mashkuran Allah ya ce na gode wa ayyukanku ayyukanku da kuka yi abun godiya ne shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا التي أيكم سعيكم إن مشكورا ني ناغود وأيكم ناتر أيكم إن جاء الله سبحانه وتعالى شيسا نساكا تامك دونا التي وجوه يومئذ ناعمة لسعيها radiya Allah ce na yarda da ayyukanku Allah ce inna nahnu nazzalna alayka dhikra ya Muhammad sallallahu alaihi sallam ni Allah ni ne na saukar maka da alqur'ana wannan alqur'anin tanzilan saukarwa alqur'ani ya sauka kashi biyu kamar yadda na muku bayani ya sauka daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza sannan daga baitul izzati kuma ya yi ta saukowa munajjaman ai mufarrakan ya yi ta saukowa a rarrabe a rarrabe a rarrabe zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har tsawon shekara ashirin da uku alkur'ani ya yana sauka a taura an saukar da shi a dunkule ne injila an saukar da shi a dunkule ne zabura an saukar da shi a dunkule ne aka damka wa annabawa da suka shuɗe amma ƙur'ani sai ya rika sauka kaɗan kaɗan kaɗan domin sahaban manzan Allah su yi saurin haddace shi su kiyaye shi wataƙila in aya ta sauka waɗansu ayo suka sauka ayo sai bayan wata waɗansu su sauka kaga kafin wani lokaci waɗancan su sauka sahabai sun karanta waɗannan sun haddace su sun sanya su into practice suna aiki da su kamar yadda sayyidina Umar ya ce ya haddace suratul baqara a shekara goma ko Abdullahi bin Umar ne ko sayyidina Umar ne ya ce idan suka karanta ayoyi suka haddace su ba sa taɓa ƙarawa sai sun haddace su sun sanya su a aikace tukuna sai su ƙaro waɗansu ayoyin to Allah maɗaukakin sarki sai ya saukar da alkur'ani kaɗan idan wata matsala ta faru an rasa yadda za a warware ta sai a saukar da ayan da za ta kawo warware wannan matsala can haka kullum haka kullum haka har tsawon shekara ashirin da uku Allah ce to mu muka saukar da alkur'anin na saukarwa ba ɗan adam bane, ba maganan mutum bane, ba wani bane ne ya je rubuta shi saboda haka ya muhammad fasbir li hukmi rabbika ka yi haƙuri game da hukuncin ubangijinka da ya zartar maka na kasancewanka mai wa'azi ka yi haƙuri in kai mai wa'azi ne ka yi haƙuri ka yi haƙuri in kai musulmi ne ka yi haƙuri a kan musuluncin ka yi haƙuri a bisa taƙala manzon Allah sallallahu Alaihi an ce masa mahaukaci da an faɗa masa kafin zuwan alƙur'ani a'a ai da kafin zuwan alƙur'ani as-sadiqul aminu ne haka suke kiran shi shi mai gaskiya ne abun gaskatawa shi ne amintaccen mutum a wajensu wanda in ya faɗi magana ba sa kau da ita idan ya hukunci ba sa warware hukuncin manzon Allah shi ne amintacce da kowa yake kai ajiyarsa da amanarsa zuwa gare shi ba su da wata matsala tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam amma daga ran da aka saukar masa da alkur'anin nan aka saukar masa da wahayi daga ranan ya samu abokan gaba da makiya waɗanda ajiyan shi amintacce ne a wajensu yau ba abokin gaba maki a wajensu irin annabi sallallahu alaihi wasallam ba abun zagi irin shi an ce masa mahaukaci don ƙur'anin nan da wahayin da Allah ya saukar masa ne an ce masa mawaƙi ba don komai ba don ƙur'ani ne da wahayin da Allah ya saukar masa an ce masa mahaukaci mawaƙi ɗan sihiri boka ya yi yaƙe-yaƙe sama da goma sha bakwai annabi sallallahu alaihi a rayuwansa an da ke shi an faffasa masa ƙafa a ta'if jini ko'ina an tsaga masa goshi an masa rotse a yaƙin uhud an karya masa haƙora na gaba an yi attempting daban-daban a kashe shi Allah ce fasbir ka yi haƙuri li hukmi rabbika bisa wannan hukuncin da ubangijinka ya zartar maka ko kuma dan su malamai suka ce ka yi haƙuri bisa rashin saukan wahayi na kwana biyu da Allah bai maka ba ma wadda aka rabbuka wa ma qala Allah bai ban kwana da kai ba kuma bai kyale ka ba abinda nake so wala tuti minhum asiman kada ka yadda ka biye ma waɗannan kafirai masu saɓa wa Allah kada ka yadda ka biye musu cikin saƙon da suke yi au kafuran kada ka yadda ka biye ma kafirai kada ka yadda ka biye ma mutum akan kafurcinsa naka wazkurisma rabbika ka rika ambaton sunan ubangijinka bukratan da safe wa asilan da rana ambaton sunan Allah nan shine sallah je ka rika salloli kana ambaton ubangijinka bukratan wato da safe wa asilan da dare safe da yamma wa minan laili idan dare ya yi kuma fasjud ka je ka rika yawaita sujada ga ubangijinka kamar yadda muka fassara a bara Allah ya ce kumin laila illa qalilan nisfahu awin usminhu qalilan auzid alaihi warattilil qur'ana tartilan abinda kawai na nema daga gare ka ya muhammad ka fita harkan kafuran nan ka fita harkan ta'asan da suke yi kar ka biye musu koma gefe ka riƙa salloli dare da rana idan dare yayi fasjud lahu ka je ka riƙa sujada wa ubangijinka kana qiyamul laili wasabbihu ka je kana tsarkake ubangijinka irin subhanallah subhanallah subhanallah walhamdulillah wala kai ta azkar kai ta wuridi kana ambaton Allah lailan tawilan dare mai tsawon gaske ina fata an gane ko su waɗancan me ya hana su yin imani din bari mu ji dalili إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما su waɗancan kafiran da aka ce wa manzan Allah ya fita harkansu kar ya biye musu wajen kafurcinsu kar ya biye musu wajen saƙo da ta'asa da alfasha da suke yi Allah ya ce inna ha'ula'i ga kafurai waɗancan kafuran da na zamanin can da na yanzu dalilin da ya sa suka kafurce suka ƙirsu shiriyar musulunci saboda yuhibbun al'ajilata suna son duniya ne shi mai son duniya bai son kace mai kaza haram ne ba shi kawai don Allah ya wala yana ganin kace mai nan haram ne nan ba kyau nan karka shiga nan an hana yana ganin wani tarnaki ne ka hana shi walwala ka hana shi abun a ka hana shi right ka hana shi yanci ka takura masa to su kafirai dalilin da yasa ba sa son musuluncin nan kenan yana son ya ci alade sai ka ce masa ba kyau yana son ya sha giya ka ce mai haramun ne yana son ya yi liwaɗi da zina ka ce ba kyau yana son ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ba zai shirya da dokokin musuluncin nan ba sam to inna ha'ula'i lallai haƙiƙa waɗannan da suka kafurce suka bijire suka juya wa alkur'anin nan baya ba komai ba ne ya sa suka yi haka don yuhibbuna al'ajilata suna son duniyan nan mai saurin ƙarewa. kamar yadda Allah ya faɗa a can muka karanta jiya ko shekaran jiya ko kalla balla tuhibbunal wata zaruna al'akhira kuna son duniyan nan mai karewa yana son ya tara kuɗi sai ka ce mai bane su. yana son ya samu kuɗi sai ka ce ai tawaye mudu ba kyau yana son ya samu kuɗi manaja ne na mai sai ka ce ai temperin da mita Allah ce mu ɗafifina bai son jin wannan ba shi kawai ya walwala shi yasa Allah maɗaukakin sarki a suran da muka karanta yana cewa ayahsabul insanu an yutraka sudan shi ɗan adam wai yana son a bashi ne kawai ya wala ya harba ta nan sai inda ya tsaya kawai bai son road block ka tsayi da shi ka ce a ah, Allah ya hana shiga nan ba shi in ya sa kai sai ya kure kawai haka ɗan adam yake so hmm? bal yuridul insanu liyafjura amamahu shi kafiri abin da yake so a bar shi kawai ya ta fajircin shi iya rayuwansa bai son ya ji kace mai kaza ba ke ko za a tada shi inna ha'ula yuhibbuna ajila lalle waɗannan suna son duniyan nan mai saurin karewa waya zaruna wara'ahum suka bar a ta bayan su yawman saqilan ban bi ma'ana ta gaban su kenan ai lahira ta gaban ka take duniya ce ta baya amma sai aka ce waya zaruna wara'ahum sai suna barin wata rana mai nauyin gaske mai zuwa nan gaba ita ce ranar tashin kiyama hmm? tashin kiyama ya rana ce mai nauyin gaske wanda dole sai ka turje ka ma wannan ranar aiki don samun aljanna rana ce ta tsewa a gaban Allah fi yaumin kana mikdaru hamsin alf sanati tsayuwa a gaban Allah kawai kafin a maka hisabi kana nan tsirara haihuwar uwar mutum ba ka da takalmi ba ka da riga ba ka da komai a hannunka kuma ka tsaya a gaban Allah a yinin da kwatankwacinsa shekara dubu nawa dubu hamsin ne a kirgenmu na Najeriya a kirgenmu na duniya fi yaumin kana hamsin na alfa sanatin kai rayuwanka gaba daya duniyar nawa kai hamsin ne kamar yadda muka ce jiya ko arba'in ko talatin ko kuma ah, sittin ko saba'in amma mu duba tsayuwa a gaban Allah kawai ana tsaye bai ce muku ƙala ba kuma ba ku ce ƙala ba sai an yi tsayuwan kwatankwacin shekaru dubu hamsin sannan daga ba mutane su ce kai gaskiya ya kamata a yi abu a yi wani abu kawai kai an tsaya an tsaya to yawa zai yi magana sai a yi tsaye to mu je gun annabi adam tunda shine baban halitta wanda Allah ya halicce shi da hannayensa a je gun annabi adam a ce annabi a taimaka a yi magana a yi hisabin nan kawai kwaya san matsayinsa kawai in ma wutan za a aje kawai ku duba wai wai gara wuta da wannan tsewa in masu aljanna su je a yi hisabin nan a je a roƙi annabi adam ya ce ni ma ku kyale ni kawai ta kaina nike yi an ce kar in sha itace na sha ko da yake na tuba dai Allah ya ce na ya yafe mun wa talaqa adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwal ghafurur rahim to ni ma da dakyar na sha a azo wajena eh kai ne aka zo nefa sun zo yanka wuta sun yanka maka ka roƙe su ka roƙe su sun ce to mun barka sai wani ya zo da Allah roƙan mun ni ma da ƙir na sha ya ka kawai ina ba da an gade a ce to je gun annabi Ibrahim a cegun gun annabi Musa a je gun annabi Isa alaihi salam a je gun annabi sallallahu alaihi wasallam sune ulul azmi minar rusu. idan aka zo wajen annabi sallallahu kowa ya ce ba zai iya ba sai annabi ya ce to dama ta wace. eh in an zaga a dawo kaina dama ceton nawa ne kawai annabi sallallahu ya je ya yi sujada ya yi wa Allah wani irin kirari a ƙarƙashin al'arshi yana mai sujada kalmomin da zai yi wa Allah kirari da su kalmomin da zai faɗa a wannan sujadar ranan ne Allah zai sanya masa su ma a zuciyar shi bai taɓa sanin kalmomin ba in ya faɗe su ya faɗe su Allah ce kai Muhammadu daga kanka ka roƙa an baka duk abin da kake so je ka an baka to nan ne za a fara ceto shine ash-shafa'atul kubra babban ceto kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallama zai a wannan ranar waya zaruna wara'ahum yawman thaqila suna barin wata rana mai nauyin gaske ba sa imani da ita kwata-kwata su kafirai sun fi karkata a duniya ko ba haka ba Allah madaukakin sarki ce ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wama huwa muzahzihihi min al'azabi ay yu'ammar kowanne yana buri da Allah ya tsawaita rayuwansa na shekara dubu ɗaya Allah ce ko ka shekara dubu na ƙara maka waɗansu dubu. ƙarshen ta dai ba za ka kuɗa daga wutan ba walau ishta alfan summa alfaini ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila lahadi da ka rayu in ji mawaƙi shekara dubu aka ƙara maka su dubu biyu ma dole wata rana za ka ga kanka a kabari Allah maɗaukakin sarki ya ce na hannu su waɗannan kafiran masu musu da mu masu musu da jayayya game da annabcin da muka ba annabi masu musun tashin kiyaman Allah ce na hannu ni Allah fa ni na halicce su ba ni na halicce su da kaina ba amma mutum ya ce ƙarya ne wai ba Allah in halicce ka da kaina ka ce wai ba zan iya ta da kai ba in halicce ka da kaina in maka magana ka ce ƙarya ne Allah ce washa na asrahun kuma ni Allah ni ne na ƙarfafa gaɓoɓin jikinsu na asrahun ka duba joint in hannun mutum gaɓoɓin nan yanzu da za a yanka mutum a feɗe shi za ka ga gaɓoɓin nan babu komai a tsakiya yan ruwa ne kawai daga da wata 'yar tsoka ta rike su amma ka duba yadda mutum yake da ƙarfi ma malam a ja shi baya tsinkewa shine washaddadna asrahum muka ƙarfafa gaɓoɓinsu muka ƙarfafa halittarsu sai ka ga mutum rintime mai ma malam ya ɗauko wani dutse yana faɗa da zaki ka gan shi gashi nan ma malam amma da za ka duba yadda aka haɗa gwiwan shi da kafan shi da cinyan shi zaka ga wannan tsakiyar ruwa ne kawai da wata yar tsoka babu wani kashi nan duk joint din mutum in ka duba yar tsoka ce ta rike wata jijiya da ruwa haka kawai yanda wani yanda gaban za ta motsa amma ka duba yanda muka karfafa mutum ma malam hmm? Allah ya ce wa idha shi'ina idan na ga dama in ji Allah waɗannan kafiran da suka yi imani suka yin imani suke jayayya da ni suke kafurce mun idan na ga dama baddallahu Allah sai sai un shafe su a doron ƙasa un halaka su baddalna amsalahum un kawo waɗansu halittun irinsu tabdila un canja su in su sun ƙi sai un shafe su un kawo wata halitta irinsu wanda zan ce su yi su yi ha antum ula'i tud'aun ha ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu anna wallahu al-ghani wa antum al-fuqara sayme wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu Allah ce ni ba wani abu bane in kace ba yi ba zai iya halaka ka un shafe ku a bayan ƙasan un tafiyar da ku un kawo mutane bayin da in nace su yi za su yi su bari za su bari ina da ikon in yi haka in ji Allah amma bana hakan kowa ya je ya yi ta'asar ya gama zai zo wajena sun ilaina turja'un gare ni za ku dawo Allah ce inna hadhihi tazkiratun wannan suran da muka karanta yanzu ai inna hadhihi sura wannan suratul insani da muka karanta yanzu innan da irin ni'imomin da za a yi wa 'yan aljanna da sakamakon kafirai wannan suran ku je ku sake karanta ta ku san ma'ananta Allah ya ce tazkiratun wa'azi ne wannan suran tunatarwa ce faman sha'a wanda ya ga dama in ji Allah ittakhaza sabilan ila rabbi imana liman sha'a faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabilan ai sha'a ittakhadha sabilan ila rabbih kowa yaje ya zaban ma kanshi wanda ya ga dama ya je ya rike Allah a matsayin hanyar tsira wanda ya ga dama kuma ya bari in ji Allah subhanahu ta'ala amma ku sani duk yanda kake son shiriyan duk yadda kake so ka kama tafarkin Allah duk yadda kake so ka zamanto na kirkin salihi mumini din wa mata sha'una ba za ku iya ba bisa raɗin kanku illa an ya sha Allahu sai Allah ya so sai Allah ya so sai na ga dama ka zamo na kirki domin shi Allah ɗin nan kana ya kasance aliman yana sane ya fi kowa sanin me yasa ya shiryi wannan bai shiryi wancan ba hakiman kuma Allah mai hikima ne da ya sa wancan ɗan wuta ne wannan kuma ɗan aljanna ne Allah ya fi kowa sanin haka ya fi kowa sanin hikiman da take cikin haka ɗin shi ya sa ya ce saboda iliminsa da hikimansa nema yudkhilu man ya sha'u fi rahmatihi ko yake shigar da wanda ya ga dama cikin rahamansa والظالمين سوكما ظالم الظالمي كافري كنان فاجري منافقي أعد لهم azaban alima. sai ya tanada musu azaba mai raɗaɗin gaske me yasa ya tanada mumunai rahama ya shirye su zuwa ga imani alima kana aliman hakima ya fi musanin haka ya fi musanin hikiman da take ciki me yasa ya tanada ma waɗannan wuta ya sanya su azzalimai kafirai munafikai Allah ce inna Allah kana aliman hakima ni Allah na fi ku sanin haka na fi ku sanin hikiman da take cikin haka ku bar mun abuna ni Allah fa'alun lima yuridu ne la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ni Allah ba a tambaya na why me yasa kai kaza me yasa kai kaza Allah ce ba a tambaya ta ni ne zan tambaye ku me yasa kai kaza me yasa kai kaza amma shi Allah fa'alul lima yuridu ne mai aikata abin da ya ga dama ne in kaga mutum ya je wuta bisa adalcin Allah ne Allah bai zalunce shi ba in kaga mutum ya je aljanna bisa rahamar Allah ne Allah shi ma bai zalunce shi ba kowa Allah ya so shi da aljannan nan tunda ya aiko maka manzo ya saukar maka da alkur'ani ya ce ga haram ga halal ga hanyar halaka ga hanyar tsira kowa sai da Allah ya isar masa da wannan saƙon rusulan mubashirina wa munzirina li'alla ya kuna linnasi alallahi hujjatul ba'adar rusul manzannin sun isar da sako sun yanke wa kowa uzuri baka da uzuri komen kafircinka gobe kiyama baka da wani uzurin da za ka nuna ga dalilin da ya sa ka kafurce saboda haka mutum shi ya zaban ma kansa abin da ya ga dama sai Allah ya saka masa sakamakon da ya dace da irin wannan aiki wannan ya zaɓi wannan alkhairi da hanyar tsira Allah ya saka masa da sakamakon da ya dace da abin da ya zaɓa sai a ce Allah ya zalunci wancan ina wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah ce bana taɓa zaluntan bayina kuma wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasulan ba ma taɓa azabtarwa azabtar da mutum sai mun aika masa manzo ya masa wa'azi da bayani da gargaɗi dalla-dalla sai ya bijire mu ko mu azabtar da shi wannan shine ƙarshen wannan sura mai albarka yanzu za mu je mu leƙa suratul mursalati mu ji menene a ciki mai take ɗauke da shi bismillah malam yusuf bismillahir rahmanir rahim والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين نعم suratul mursalat abinda ake nufi da mursalat wato suna ne na iska da ake aikowa zuwa ga mutane ko zuwa ga duniyan nan ko kuma suna ne na mala'ikun da Allah yake turo su da sako su zartar da shi a wannan duniya wannan sura mai albarka mai daraja ita ce jerin surori daga bakara zuwa ƙasa ita ce ta 77 a yau kuma an saukar da ita a makka ne bi ma'ana kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa madina wato idan ka ji aya an ce maka an saukar da ita ma a makka ba dole ba ne ta zamanto cikin garin makkan aka saukar a'a ta taliyu manzon Allah ya yi tafiya yaman ma ta ma a ɗa'if ya je wani gari can ya je ayan ta sauka amma abinda za a lura shin lokacin ya yi hijira ya bar makka ko yana makkan a lokacin e yana makka a lokacin sai a yi a tacin ɗin ayan kawai cewa ta makka ce kawai ina fata an gane ko sannan bayan ya yi hijira ya koma madina yanzu ko da makkan ya kawo ziyara sai ta sauka a makkan ba za a danganta ta da makka ba sai a lura a ina yake a wannan lokacin a madina yake e ya riga ya kaura sai a ce wa ayar madaniyatun a madina ta sauka ana duba inda yake a wannan lokacin to wannan sura mai albarka mai daraja ta sauka a makka ne wa ayatuha ayoyinta hamsuna ayoyinta hamsin ne daidai bismillahir rahmanir rahim za mu karanta wannan suran da abinda take ɗauke da shi da sunan Allah mai rahama mai jin kai mai rahama ga mumunai da kafurai a nan duniya mai jin kai ga mumunai kawai a gobe kiyama ina fata an gane wato rahamar Allah ta game kowa da kowa dabba za ta ci daga rahamar Allah kafiri zai ci daga rahaman Allah mumini zai ci daga rahaman Allah in yana nan duniya kafiri za ka ga gonan shi ta yi kyau Allah ya saukar masa da ruwan sama Allah ya bashi abinci ya bashi gida mai kyau ya bashi mota ya bashi komai kuma ba wanda ya kai shi zagin Allah da bijirewa Allah da kafircewa Allah ɗin ka gani muminin kuma ga shi nan ka same shi da keke da vespa duka yanda kafiri zai samu ruwan sama haka mumini zai samu yanda mumini zai samu abinci haka to rahamar Allah ta game kowa da kowa a nan duniya ka yi aiki ka yi aiki ba ka bauta wa Allah baka bauta wa Allah ba ka masa biyayya ka kafurce masa ka kwana zaginsa shine aqidanka zaka dai cika sha daga rahamar Allah ba zai hana ka wannan ba kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahzura amma a lahira fa to a lahira kuma rahamarsa ta keɓanta ga mumunai kawai in ka ga ka ci a lahira ka sha ka zauna waje mai daɗi to kai mumini ne nan da kafiri to za mu karanta wannan sura muna neman tabarriki da albarka da sunan Allah nan mai rahama nan mai jinƙai ya mana rahama kuma ya mana jinƙan ya ce wal mursalati rantsuwa ne Allah ya yi kamar yadda za ka ce wallahi ga wawun inna wawul ƙasan ne al mursalat Allah ya rantse da almursalati waɗansu malamai suka ce su ne mala'iku da Allah yake aiko su da rahama urfan da rahama urfan da alheri urfan da albarka waɗansu suka ce awal mursalati Allah ya rantse da iska ne wanda take kawo alheri ga al'umma irin iskan nan da za ta kada bishiya ta kada bishiya kudan wannan bishiyan bishiyoyi su yi barbara iskan nan mai daɗi iska dai mai albarka wanda take ɗauke da albarka Allah ya rantse da ita in mala'ikun ne Allah ya rantse da mala'ikun da suke kawo wato rahama zuwa ga mutane fal'asifati Allah ya rantse da iskan nan mai ƙarfi wanda take bugawa asfan take kadawa irin guguwa din nan ta rusa nan ta kwaye kwano eh kaga zin mutum ya koma can mamalan ta karyo bishiya ta kwashe wannan ta kwashe wancan ta rusa gini Allah ya rantse da irin wannan iska din ko kuma ya rantse da mala'ikun da suke zuwa da irin wannan iska din idan muka ɗauki fassarar mala'iku ne ko iska na nashran Allah maɗaukakin sarki ya rantse da mala'iku waɗanda suke watsa alheri a cikin jama'a shirya ayoyin alkur'ani ne wanda suke shiryar da mutane falfariƙati Allah ya rantse da ayoyin alkur'ani alfariƙati wanda suke rarrabe tsakanin gaskiya da ɓata rarrabewa ayoyi masu bambance tsakanin a halal da haram masu bambance tsakanin gaskiya da bata imani da kafurci shiriya da halaka falmulkiyati zikiran Allah maɗaukakin sarki ya rantse da ayoyin da wato suke abin da suke sanya wa mutum ya zamanto mai tunani mai gargadi duk waɗannan ayoyin waɗansu sun ce mala'iku ne waɗansu ce iska ne waɗansu suka ce waɗannan aka ce ayoyi ne na alkur'ani wanda mala'iku suke zuwa da su to Allah dai ya rantse mana da abubuwa guda hudu wal mursalati urfan na rantse muku da iska wal asifati asfan na rantse muku da guguwa wan nashirati nashran na rantse muku da ayoyin da suke abuna shiryar da mutane fal fariqati farkan na rantse muku da ayoyi masu rarrabe gaskiya da bata fal mulkiyati dhikran kaman kai ne kace wane na rantse maka da Allah na rantse maka da sunayen Allah na rantse maka da darajan Allah na rantse maka da izzan Allah na rantse maka da ɗaukakan Allah kai naji menene Allah ce inna ma tu aduna lawaqi'un na'am uzran aw nuzran ko wato ayoyin nan da Allah yake turowa yakan turo su ne uzran domin a yanke uzurin dan adam a yanke uzuri aya ta sauka ta ce maka kaza haram ne ta yanke maka uzuri gaban Allah kaza da kaza da kaza da kaza ba kyau kaza da kaza kaza haram ne kar ka aikata ayoyi duk sun sauko an karanta maka su sun bayyana maka dukkan abubuwan da ba su da kyau sun bayyana maka abin da yake da kyau saboda haka an yanke maka me kenan an yanke maka wani uzuri da excuse a gaban Allah baka da hujjan da za ka kawo a gaban Allah na cewa me yasa ka rayu a matsayin mashayin giya baka isa ka kawo wata hujjan da za ka ce ga dalili ba har Allah ya karɓi hujjan ya ce wuce aljanna mashayiya baka da wata hujjan da za ka rayu kana mai shirka kana mai yi wa kabari jada kana mai imani da wani in za ka faɗi ka kira sunan shi zai kare ka baka da uzuri ka yi wannan rayuwan a nan duniya ka mutu a haka ka je ka ce za ka iya kawo uzurin da har Allah ya karɓe shi ce je ka aljanna babu shi to ayon alkur'an da ake kawo uzuran su zamanto maka uzuri yanke uzuri ne au nuzran ko su zamanto maka kuma at the same time gargadi nazir inzar ayoyi ne su zamanto maka gargadi da jan kunne at the same time su zamanto maka sun yanke maka uzuri a gaban Allah to waɗannan ayoyi su ne ce zikiran kenan waɗannan abubuwan duka Allah da ya rantse da su dalilin rantsuwan sakamakon rantsuwan shine Allah ce inna ma duna lawaqi'un wallahi duk abinda na alkawaranta muku na zuwan alkiyama na cewa taurari za su tumbuko na cewa za a dandake duwatsun su zamanto tamkar gari a tafiyar da su kaman auduga na cewa ƙasa za ta hautsi ne za ta burkice za ta dandake ta zamanto gari na cewa rana da wata za a tafiyar da haskensu na cewa teku gaba ɗaya za su ta wuta Allah ce wallahi wannan rantsuwan da nan ku sau biyar wannan abubuwan sai sun faru in ji Allah inna ma tu aduna lawaqi'un Allah ce wallahi sai sun faru sai sun faru alkiyaman nan za ta tsaya duk wani abun da nace muku zai tafi zai faru zai faru idan alkiyaman ta abkufa mai zai faru sai Allah ya kawo mana ya fara detailing mana ya ce fa'izan nujumu tumisat idan taurarin nan da muke gani aka shafe haskensu tumisat a shafe hasken mutum kenan hasken abu shi yasa ake cewa damsul basirati hmm? na homin alamatin shiga wal khuzlani waɗansul basirati shine a shafe basiran mutum bai fahimtar komai yana wa idan nujumu tumisar idan aka shafe hasken taurari aka tafiyar da hasken su gaba ɗaya a wata sura Allah ce wa'idan nujumun kadarat idan taurari suka tumbuko daga inda suke suka zaro suka fadi a ƙasa suka tarwatse wa sama'u furijat idan sama aka kwaye ta yanda ake fiɗa a raba dabba da fatanta haka za a kwaye wato saman nan gaba ɗaya a yaye ta a kwaye ta aje ta waje ɗaya shi ne idan sama'un shakkat idan sama'un fatarat duka wa idan jibalu nusifat idan duwatsu kuma aka dandake su aka bibbige su suka zamanto tamkar gari ga sunan kawai dutse yadda za ka same shi da kaurinsa da ƙarfi da irin wannan ƙeƙashewar sai ka same shi kawai an dandake shi ya zama to kamar toka kawai ƙura kawai tana ɗauke shi haka yana tafiya wa idan rusulu uqitat idan manzanni kuma aka ba su lokaci aka tanada musu lokacin da za su zo su yi bayani game da sakamakon sakon da suka aika wa jama'ansu shine wa idan rusul uqitat shi shine a saman ma wani abu time shine yasalunaka ani anil ahillati qul hiya mawaqitu nasi wal hajji wa idan rusul uqitat kenan wato za a samu musu lokaci da za su zo su tsaya a gaban al'ummansu su yi bayani Allah maɗaukakin sarki yana cewa ah, yana cewa ah, a ah, yauma na'ati min kulli ummatin bi shahidin ko waji'na bika ala ha'ula'i shahidan wato za a zo da mutane batch by batch yanda aka jero al'umman tun farko mutanen annabi adam sai waɗanda suke biye da su sai mutanen annabi nuhu mutanen kowane annabi ko nabi annabi a kiyaman za a tsaya ne batch by batch mutanen wannan annabin gasu sai next mutanen wannan annabin sai next mutanen wannan annabi haka za a tsaya za a tsaya za a tsaya kamar yadda ka san yadda ake tsaya platoon platoon na soja na na abin nan to sai kowane annabi bayan an tsatsaya din kowane annabi sai ya zo gaban jama'ansa ya tsaya ya tsaya ya tsaya ya tsaya ya ce musu to gani ban isar muku da sako cewa wannan rana mai kamata yau tana zuwa ba ban ce ku yi sallah ba ban ce muku kaza haram bane ban ce muku kaza halal bane za a zo annabin yayi bayani a gaban al'umman da aka aiko shi a inda kuma ya san al'umman su ma sun san shi ya san waɗanda suka kafurce masa su ma sun san sun kafurce ya san wanda suka yi imani to shine wa idan rusul uqitat idan manzanni aka ba su lokacin da za su zo su tsaya gaban al'ummansu su yi bayani don yanke musu duk wani uzuri to waɗannan abubuwa na tafiyar da hasken taurari da kwaye sama da dandake duwatsu da tafiyar da su da zuwan manzannin nan liayi yaumin ujjilat yaushe ne me yasa aka jinkirtar da abun har yanzu ne abun bai faru ba me yasa aka jinkirta abun ba mu gan shi ba Allah ce an jinkirta su ne li fasli sai ranan kiyama ne za su faru ranar rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya ranar rarrabe tsakanin masu imani da masu kafurci waɗannan abubuwan shi yasa kafirai suke cewa mata hazal wa'adu yaushe ne wannan abun ne zai faru in kuntun sadiqin an ce za a mutu an ce sama za a kwaye ta an ce duwatsu za a tafiyar da su an ce teku za a haɗa su su zamanto wuta an ce kaza an ce kaza mutun kakanni da kakanni da kakanni muke jin wannan ba mu gani ba mu ma din tun muna yara har muka girma ba mu ga komai ba saboda haka al'amarin tashin kiyaman nan shaci faɗi ne kawai to in dai haka ne me yasa abun har yanzu aka jinkirta su ba su faru ba li ayi yawmin ujjilat eh, sai wace rana ne Allah ce li fasli an jinkirta waɗannan abubuwan gaba ɗaya sai ranar tashin kiyama ranar rarrabe gaskiya da ƙarya ranar ne duka waɗannan abubuwan za su faru Allah ce ya kai kafiri mai musun gobe kiyama wa ma adraka ma fasli ka san ranar rarrabe gaskiya da ƙaryan nan wace rana ce kuwa Allah ce in baka san wannan ranan ba baka san abin da zai faru ba to rana ce na wailun yau yawma idhil lil mukazzibin rana ce wanda maƙaryatan tashin kiyama masu musun Allah da manzansa da alkur'ani masu musun cewa Allah ba zai iya da su ba to rana ce ranan da za su ɗanɗani kuɗansu za su ɗanɗani wani azaba wailun inna wani kwazazzobo ne wani irin kwari ne a cikin wutan jahannama wanda an ce jahannama ma tana neman tsari Allah ya kare ta da wannan wajen amma dan adam dan bala'i da taurin kai shi ya ce jahannama kina tsoron wannan wajen har ma neman tsari kar Allah ya saki ni ba ni waje eh, ni can in zan tsunduma dan adam kenan wa kana al-insanu aksara shay'in jadala Allah ya ce ba mai fito na fito da ni a dukkan halittu na irin ɗan adam duk abin da na ce a yi in Allah sai ɗan adam ya yi jayayya da ni a kai sai ɗan adam ya ce akwai gyara duk abin da na ce a yi a bashi haka sai ɗan adam ya ce a yi gyara na ce wala taktulu auladakum kar ku kashe ƴaƴanku don talauci ɗan adam suka ce akwai gyara talauci ya yawa a ƙasa sai an rage population sai an rage Allah ya ce a'a kar ku taba kar ku yi family planning kar ku yi abun nan nahnu narzuqukum wa iyyahum ni Allah ni nake azurta ku ku kanku iyayen da abin da kuke haifan duk arzikinsu su a hannuna yake karku ku taba wani kace no no no ai statistics sun nuna wato you see amma illa Allah Muhammadu Rasulullah wato um, um, you see um, um, you know um, the United Nations um, uh, um, uh, <laughs> yanzu akwai wani summit da aka yi yana nan a hannu a United Nations kuma Najeriya ma ta ba da kuɗi ta ware kuɗi masu ɗimbin yawa ina jin wajen dala miliyan tamanin ne ko da wani abu an yi shi a UK a UN akan cewa lallai za a takaita iyalin nan babu shakka babu kokonto. an ba da kuɗi najeriya ta shiga ta shiga fuli abun ma har ya yi nisa kuma ƙungiyoyi na waje sun ba da wajen biliyon nawa na dola akan za a aiwatar da wannan cewa ai nan eh, yadda afirka ake wahala ga talauci ko ina ga flood ambaliyar ruwa gashi gashi gashi najeriya tuni ita kan ta shiga ta dulmuya ta sa hannu ta sa hannu to sannan sai waɗansu ta ce abin nan summit din za a takaita kowane ɗan Najeriya ‘ya'ya hudu kawai ‘ya'ya hudu to sai waɗansu suka ce a'a mu gaskiya in an takaita mu ‘ya'ya hudu ai za a fi mu yawa don akwai masu auren ‘ya'ya mata hudu to kaga hudu sau hudu kenan mu kuma mace ɗaya hudu duk da haka sun fi mu sai aka ce to za a sa doka eh, na takaita iyal ko kashe haihuwan ma da makamantansu kowa ya zamanto ‘ya'ya hudu ne da shi kun san abun mamaki ga wannan wato shi fa wanda yake kawo wannan a yi shi ɗin har ya ware kuɗi da za ka zauna da shi ka yi intabiyu da shi ka ce don Allah a wajen babanku kai ɗana nawa ne zai ce maka eh ni ne na shida to da heka ce da babanka yana da ra'ayinka yau da ba a same ka ba domin kai ne na shida kuma nan ka ce a a yi yadda za a ƴaƴa biyu kawai ko hudu to kaga da ba a same ka ba sannan abun mamaki dan adam da Allah ya bashi hankali da basira da tunani kamar yadda muka faɗa a can baya yanzu mu duba yawan dabbobi a daji wata dabba in ta tashi haifan ƴaƴa kura ce kerkeci ne zaki ne menene kowa tana haifan ƴaƴa goma sha biyu wata ƴaƴa takwas wata ƴaƴa goma ko ba haka ba ka duba kowace dabba nonon ta ma sun fi sun fi na ɗan adam yawa amma dabba ba ta taɓa complain ta ce yawan ƴaƴan nan da nake haifa haihuwa ɗaya tashi ɗaya takwas ne dajin zai mana kaɗan abincin waɗannan ƴaƴana zai mana kaɗan inda za su kwanta zai mana kaɗan inda za su je su sha ruwa tafkin zai mana kaɗan zai kafe haka kura za ta zuba dukkan ta haihuwa ɗaya ta haifi goma zaki ma haka dila ma haka tarnukan daji ma haka dabbobi daban-daban in ka je tsuntsaye wata ta zuba kwai talatin ma malan ta fafe su haihuwa ɗaya zubi ɗaya ka je cikin teku ina jin kifi ƙwanshin kusan miliyoyi ne ga wanda suka san wannan kuma haka kifin nan zai fafe ƙwannan miliyoyi bai taɓa tunanin bari ya kashe ƴaƴan nan ba ko ya ƙi zuba ƙwannan saboda tekun nan zai musu kaɗan amma ɗan adam mai haifan ƙwaya ɗaya ɗa ɗaya sai bayan shekara biyu ma mai bin ƙa'idan musulunci wani kan ma sai bayan shekara shida shida amma shi ne mai kullum tsoron cewa Allah ba zai iya ciyar da su ba ‘ya'yan shi ka duba zaki da namun daji a dajin nan mamala idan aka nuno su animal wife din nan duk dabban da aka nuno za ka ga tana kyalli tana sheki ta yi kiba ta ƙoshi ta murtike abun mamaki kuma ka ga wata ta karye suna rashin lafiya ba ba wanda ke zo ya musu allura haka za su zauna a zazzabin nan Allah ya warkar da su wata ta karye haka za Allah zai ɗora ta fa mun taba muji kawai an shiga daji an nemo zakunan da suka karye za a dora su ko kuraye suna karyewa fa su mirgino daga dutse su karye amma kaga sun dore tsaf duk ran da ka gansu a ƙoshi suke a murmure kawai sun yi imani da Allah duk abin da suke haifa a murmure za ka gansu su yi imani da Allah Allah zai ba su kuma Allah ba zai tozarta su ba amma wanda aka sa masa hankali da tunani da basira da gani da ji har littafi Allah ya bashi har ma an ce kar ma ka taɓa wannan haƙƙi ne na Allah annabi ya zo ya ce in kowa fa yujma'u khalquhu fi batni ummihi ko fayursalu ilayhi fayuktabu menene fayu'maru bimada bi kadbi rizqihi tun kana cikin mahaifiyarka amma ɗan adam ne kullum mai yi wa Allah shishigi ya kamata a takaita ya kamata a hana ya kamata a rage ɗan adam kenan to Allah ubangiji ya rufa mana asu ina muke okay wailu yawma izin lil mukazzib Allah ce azaba ta tabbata ga waɗanda suke ƙaryata zuwan wannan ranar azaba ta tabbata ga wanda yake musun cewa izan nujumu dumi saddin nan ba zai faru ba azaba ta tabbata ga mai ƙaryata izar sama'ul furijat azaba ta tabbata ga wanda yake ƙaryata izal jibalu nusibat nusifat din nan duk wanda yake ƙaryata waɗannan abubuwan da aka yi listin ƙarshen ayan ta ce azaba ta tabbata a gare shi za ku ga za a yi ta maimaita wannan sai Allah ya ka abubuwa sai ya ce wailu yawma idhil mukazzibin yana rifari ne in ka karyata waɗannan abubuwa da lissafa azaba ta tabbata a gare ka sai a lissafa waɗansu a ce wailu yawma idhil mukazzibina su ma in ka karyata su kowanne aka lissafa su sai an ce ga matsayinka in ka karyata su to za mu dakata a nan da fata Allah maɗaukakin sarki mana albarka ya sa mu dace salamu alaikum rahmatullah don mu ji tambayoyi amin ya rabbal an situ a rika natsuwa a ji tambayoyi mana da an gama karatu kuma sai waje a rikice mutum ne yake azumi ya zo alwala yana kurkure baki yayin alwala sai ruwa ya dan wuce masa bai sani ba kaga shi ma yace bai sani ba ko ba da gangan ba ko a bisa kuskure to wannan azumin shi yana nan babu komai amma yayi hattara nan gaba in zai yi alwalan domin manzo Allah ya ce wa balik fil istinshaqi ko illa an takuna sa'iman idan za ka yi alwala ka rika sheka ruwa sosai ya shiga hancinka sai dai a yanayin azumi ne manzo Allah ce karka iri wannan sheka da ka saba yi yayin alwala a kwanakin da ba na ramadana ba sai mutum ya rika hattara ya abu nan mutum ma ya dan taba ruwan kawai haka da abin nan din ya dan tura yatsun shi dan sheka kadan kawai don karya jaruwan sosai a za ta rama ne mace mai ciki da mai shayarwa idan ta ajiye saboda laluran cikin nan ko shayarwan nan za ta rama ne ba ciyarwa za ta yi ba domin ai za ta haihu nan gaba laluran ta tafi ko ba haka ba za ta yaye nan gaba laluran ta tafi in bata yaye ma na ce ai ta ɗauki sati sati tana rama bibiyu litinin alhamis litinin alhamis nonon ba zai kafe ba nonon ba zai kafe ba insha Allah ya shiga wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum fa innaka idan mithluhum kana tare da su a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ce man kathara sawada qaumin fa huwa minhum wanda ya bada guduma wajen yawaita jama'a a wajen abinda da bai da kyau jama'a sun haɗu ka zo kai ma ka ƙara musu yawa kuka haɗu kuka yawa kai ma kana tare da su yanzu misali ba ka shan wiwi sai ga masu shan wiwi sun je bakin rafi suna sha sai ka zauna cikin su kawai kana kallo kai yan sanda suka zo suka kasa mami aka damƙe ku duka ga mun yanda kai zaka fita ka ce wallahi sa kallon nike wallahi kallo nike ƙarya kake ko gurubin yan fashi ne kai baka fashi amma kana ɗakin su tare da su da su kake harka da su kake menene su ɗau makamansu su tafi su yi fashe ka cikin hmm, ni ba ruwana ran da aka zo damƙansu a wajen kana ciki ga mun yadda za ka fidda kanka to haka nan ma ko da azaba ta zo sauka Allah zai halaka mutanen da suke wannan wajen in kana zaune a cikinsu ko da ba ka yi halakawar za ta haɗa hadda kai sai dai in an je kiyama ne kai a ware ka a ce na kirki ne Allah rufa mana asiri sai yasa mai ahlar yana cewa wala yahillu lahu suhbatu fasiqin wala mujalasatuhu illa lidarura bai halatta kai abokantaka da fasiki mai saba wa Allah haka nan bai halatta ka zauna tare da shi yana abun sai dai in don wata lalura ce kaman office ne ya haɗa ku aikin office kai malami ne shi malami ne kai staff ne shi staff ne ko shiga mota ta haɗa ku za ku yi tafiya za ka je Kano sai zaman ta haɗa ko wannan zama ce ta lalura eh to ya halatta ya halatta ka je kafin Allah ya hore maka amma ni da a gani na in kana da na umran he ka dan hada ya kai na haji amma ko da yake kar kuma garin hadawan su tafi su ma kudin to saboda haka ya halatta fa'idojin umra kawai a takaicin takaice za a yafe maka zunubanka manzo Allah ya ce umra daga umra kafara ne ga zunuban da aka aiwatar a wannan tsakani ta tsakiya bayan ta tsakiya ne bayan liman nan za a fara ka'ida kenan tsakiya bayan liman domin idan liman ya zo zai muku sallah in ku biyar ne ta ina za ku tsaya bayan liman za ku rufe haka sai ya rika faɗaɗa yana faɗaɗa ko liman zai tsaya a nan ku tsaya a can liman yana gefe kuna gefe to kaga za a zo a rufe masa baya ne ana ɗan sahun yana ƙaruwa yana ƙaruwa dama da hagu dama da hagu saboda haka na biyun ma idan ya zo sai a fara shi setin liman ɗin to amma abin da nake so in ce waɗansu sun ji an ce ta damar liman ɗin nan suna ganin he ka je angul ɗin masallaci ƙurewa gaba ɗaya ta damar liman ko ta nan ka tsaya ta damar liman yayi amma shawara a nan saboda kar a datse sahu idan kai da ka fahimci daga tsakiya ne ake farawa sai ka zo ka samu mafiya yawan mutane sun faro ta daman can ka yi haƙuri ka jona su kawai kar ka ce kai za ka tsaya a nan ka ware haka nan kai ma wanda kake farawa ta can kai a nan ka saba kai kaga an fara majoritin mutane suna tsakiyan ka yi haƙuri ka baro inda kake ka zo ka sada sahu don manzon Allah sallallahu alaihi ba a ta da sallah sai ya ce a daidaita sahu a sada sahu a haɗa kafaɗu a daidaita kafa wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda yake datsewa daga sahu ya datse sahu ya kice shiga sahu Allah datse shi daga rahamarsa

to ka yi sata dai kawai ta ɗauki abu wani bai sani ba to Allah wani ya rufa asiri yawwa kawai raddul mazalim idan akwai haƙƙin wani a wuyanka kafin Allah ya fai maka akwai abin da ake kira raddul mazalim ka ɗauki wannan abun ka je ka mayar masa in baya nan kana da halin samun madadinsa irin wannan abun sai ya ka je ka ajiye masa idan babu abun babu halin samun abun sai a je a yi attahallul abun da ake kira attahallul ka je ka nemi yafiyan shi ya yafe maka don abun ya zamanto halal a gare ka shine sai ka je ka faɗa masa wannan ɗin ka ce da na ara ne ko ba haka ba ce eh, ka sama za ka ce na sata ba assalamu ah, alaikum wala ina gajiya lafiya a ah, laptop ne kwanaki na tabbata an nema an rasa to na dan arani Allah da ikon shi kuma babu shi yawa ka san da yadda za ka yi a yafe mun kawai ka san yadda al'amura suke yanzu a yafe mun so wallahi wani sa'i duk yadda mutum yake son abu idan har ka bullo ka ce kai ne ka masa wannan abun kuma ya yafe maka wallahi za ka ga Allah ya kawo ni irin imani da tausayi da karayowa a zuciyar shi sai ka ya ce ya yafe maka yafi maka da ka je gobe kiyama a ce ka kawo laptop babu kuma a ce to a yanko daga ayyukanka na alheri wani aikin abin da za a yanko a biya mutum Allah ya kai girman masallacin nan domin ayyukan alheri za su je tsaunuka tsaunuka ne wani abin da kake rena idan aka ce za a ɓantaro daga cikin ayyukan alherin ka a biya mai wannan abun kuma cikin ayyukanka Allah ya kai girman masallacin nan ya kai girman masallacin nan saboda haka faman ya amal misqala dharratin sharran yara zai gani kuma dole sai ka biya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya rantse cewa ba ɗan aljannan da zai shiga aljanna ko da ya cancanci shiga aljannan gashi nan zai shiga aljannan ya shiga aljannan alhali akwai haƙƙin ɗan wuta a wuyan shi sai an tsaye da shi an cire haka nan ɗan wutan da ya cancanta zai shiga wuta ba zai shiga wutan ba ko da gashi ana tura su zai shiga alhalin akwai haƙƙin ɗan aljanna a wuyan shi sai an tsai da shi an cire haƙƙin ɗan aljannan nan duk da cewa wutan ma za shi fa ai da kai ne ka ce ya Allah a bashi tunda ni aljanna za ni ya tafi da wannan Allah ce ba zan yi haka ba sai na ciro maka haƙƙin shi a wuyan shi to mutum ya ji tsoron Allah subhanahu ta'ala kada ya tafi da haƙƙin wani in akwai a biya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ran da yayi sahabansa lecture ya musu hutuba yace la tu'addunna al-huquqa ila ahliha dole za ku mai da haƙƙi zuwa ga masu shi gobe kiyama in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wanda yake da hali yanzu yanzu ya je ya mai da abin da ke wuyan shi ko ya nemi yafiya ya je ya yi tun ranar da layan fa'umalun dinarun wala dirhamun ko tun ranar da dinari da dirhami ba su amfani sai dai ayyuka ne kawai za a rika biya ana ana rika ɗiba ana biyan mutane to mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kar ya je kiyama da nauyi sai masu neman da nima dukan Allahumma izzal islam al muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ana wa da'aka wa da'a ad-din ya qawiyyu ya azizu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula muna tawassuli da zaman da muka yi a ɗakinka ya Allah muna tawassuli da ka da muka karanta ya Allah muna tawassuli da ibadan azumin da yake bakinmu ya Allah ya Allah mun roƙe ka Allah Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka rufa wa asiri musulmi asiri duk inda yake duniya da lahira duk musulmin da zai sa goshi a ƙasa ya maka sujada ya Allah ya Allah ka nuna jin kanka ka nuna rahama ka nuna rufin asiri a gare shi in wanda ya bauɗe ne ya Allah ya zarce ya bar hanya ka da mana da shi in wanda ya kuskuri sunan manzon Allah ne saboda wata shubuha Allah ka dawo da shi ta farkin manzon Allah madaidaici ya Allah in wanda dan abin rayuwa ne ya sa ya zame Allah ka haskaka masa ka nuna masa hanya madaidaiciya Allah ka kare mu ka kare mana iyalanmu ka kare mana ƴaƴanmu ka kare mana mutuncinmu da addininmu da aqidanmu Allah mun roƙe ka bi asma'ikal husna yan uwanmu da suke aikin yan sanda da waɗanda suke aikin soja da waɗanda suke sa uniform na immigration da custom da kuma gun robobi da 'yan hisba da 'yan civil defense da 'yan abin a 'yan agajinmu da duk wani musulmi mai sa wani kaki Allah mun roƙe ka Allah kar ka sa ya yaudaru da wannan kakin ya halaka Allah ka shirya mana shi Allah ka sanya imani a zuciyar shi Allah ka kare mana su daga dukkan wani bala'i da fitina ya rabbal alami Allah 'yan uwanmu ne Allah ka kare mana su wanda suke aikin gwamnati aka ba su amana ta gwamnati Allah mun roƙe ka Allah ka damƙe hannayensu daga taɓa abin da ba nasu ba yan omo da suke sana'a kowace iri ne Allah ka zubo albarka da alkhairi a ciki Allah ka haɓaka musu Allah ka ƙara musu Allah ka yalwata musu ya Allah mun roƙe ka masu fama da basu suka ka biya musu masu fama da gidajen haya ka basu nasu na kansu yan omo da suke karatu cikin gida Najeriya da wajenta karatun addini ne na musulunci na boko ne na wani bangare ne duka Allah ka musu albarka ka kare mana aqidansu da imaninsu a duk inda suke ya rabbal alamin ka sa masu amfanan al'umma da ƙasa ne da musulunci gaba ɗaya Allah na roƙe ka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula mata masu ciki Allah ka sauke su lami lafiya ka yi wa abin da za a haifa albarka masu neman aure Allah ka haɗa kowa da wanda za ta zamanto masa alkhairi ne a gare shi ga rayuwansa da addininsa da ƙarshen al'amarinsa Allah mun roƙe ka bi asma'ikal husna ka kare mana mutuncin malamanmu ka kare mana mutuncin iyayenmu fitintinun da suke tashi a nan arewa ya Allah mun roƙe ka Allah ka kawar mana da su Allah ka share mana su abinda ake nufin mu da shi ya Allah kada a same mu a haka din ya Allah ka haɓaka mana ya rabbal alamin azumin da muke yi da tsiwan da muke yi da ciyarwa masu ciyarwa da ɗaukan nauyin tafsirai da karatuttuka da su masu garzayowa da kyamara su zo da masu zuwa su saurara Allah ka haɗa mu aladan a mizanin kyawawan ayyukanmu Allahumma kullana wala tukun alaina wansurna wala tansur alaina a'izzana bi ta'atika wala tudhillana bi ma'asiyatik wa salli Allahumma sallim wa barik wa anim ala abdika habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin